programmes en rediffusion sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da masanan harkokin siyasa akan ikirarin da shugaban kamfanin hada-hadar kudin kripto da ake kira Binance ya yi na cewa wasu 'yan majalisar wakilan najeriya sun nemi ya basu cin hancin makudan kuɗi a lokacin da aka kama shi a najeriya to ko waɗanne matakai ne ya kamata gwamnatin ƙasar ta ɗauka domin inganta martabar siyasar ƙasar a idan ƙasashen duniya ta fannin harkokin kuɗi to a gaskiya sai dai a ce wasu ƙasashen su kawo matakan da zai zama dole akan wannan ƙasar ta bi ah, kama yadda aka saba don duniya ta ɗau mataki 'yan najeriya shugabannin su suna bi saboda a zauna lafiya su ci gaba da abubuwan da za su yi tabbatar da mulkin su a yadda suke so. Dr. Faruk Bibi Faruk kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro wanda ya tattauna akan batun sako wasu dubban mutane da 'yan bindiga suka yi a jihar Katsina. Sannan in an jima kaɗan za mu buɗe layukan wayarmu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniyar a Ƙungiyar mayakan Hamas ta fitar da sunayen mutane uku da take garkuwa da su da ta yi shirin sakowa a gobe Asabar domin musanya da fursunonin Falasɗinu bayan da ta bayyana aniyarta na mutunta yarjejeniyar ta wuta da Isra'ila. Mutanen kamar yadda Hamas ta bayyana kuma hukumomin Isra'ila suka tabbatar sun hada da ba amurke ɗan ƙasar Isra'ila Seguel Dekel Chen mai shekaru 36 mazaunin kibbutz near oz a kudancin isra'ila an kama chen ne lokacin da ya yi arangama da mayakan hamas a harin ta'addancin da suka kai a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a kudancin isra'ila haka kuma za a sako shasha trufanov mai shekaru 29 shi ma daga kibbutz near oz an kama shi a watan oktoban shekara ta 2023 tare da mahaifiyarsa elena da kakarsa irani tati da budurwarsa safir cohen waɗanda aka sake su bayan wata wato bayan wata guda a wata yarjejeniya na ukun da za a sako shine ɗan ƙasar isra'ila da argentina ayer horn mai shekaru 46 shi ma ɗan yankin kibbutz nez or an yi garkuwa da shi ne a ranar 7 ga watan oktoba tare da ɗan uwansa eitan wanda baya cikin wannan rukuni na musayar fursunoni. a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya kulle yarjejeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da prime minister india narendra modi a ziyarar sa ta farko a fadar white house a wa'adin mulkin trump na biyu amma kuma wannan ci gaba da aka samu ya ci karo da barazanar trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki wani abu da india ke neman gujewa Trump ya ba da sanarwar tarin yarjejeniyoyi kan makamashi da sararin samaniya da tsaro da kuma musamman yiwuwar shigar India a cikin shirin F-35 wanda a halin yanzu yake banta ga gungun mayaka abokan ƙawancen Amurka. The U.S. India Compact for the 21st century is a historic ya ce tattalin arzikin amurka da indiya na karni na 21 wani shiri ne na tarihi wanda zai zurfafa kowane fanni na haɗin gwiwar mu da abokantakar mu tun daga wannan shekara za mu ƙara cinikayyar soji ga indiya ta biliyoyin dala prime minister modi ya jaddada haɗin gwiwa a fannin makamashi musamman kan ƙananan na'urorin sarrafa makamashin nukiliya da kuma kan kwangilar tsaro. mataimakin shugaban amurka jd vance ya gargaɗi ƙawayen ƙasashen turai da ke halartar babban taron tsaro a birnin munich na ƙasar jamus kan barazana ta ciki yana mai bayyana ra'ayin cewa gwamnatocin ƙasashen turai suna kan tsatsauran ra'ayi amma kuma sun kasa samun ingantacciyar hanya da ta dace domin tunkarar yawan ƙaura ya faɗa yau juma'a cewa barazanar da na fi damuwa da ita shine turai da rasha wato shine turai ba rasha ba ba kuma china ba ba wani daga waje ba abin da nake damuwa da shi shine barazana daga ciki ja da bayan turai daga wasu muhimman ɗabi'unta ɗabi'un da suka yi tarayya da amurka vance ya yi da ƙasar romania abokiyar ƙawancen nato saboda soke sakamakon zaben shugaban ƙasa da ta yi a baya-bayan nan bisa shaidar labarun ƙanzon kurege na rasha labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc A yau Juma'a hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya IAEA e ta tabbatar da cewa wani harin jirgin sama maras matuki ya lalata wata katangar da ke wajen ragowar ɗakin na'urar sarrafa makamashin nukiliyar Chernobyl da ke Ukraine inda ya tada wuta. An bayyana hatsarin nukiliyar na Chernobyl na shekarar 1986 a matsayin mafi muni a tarihi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kamfanin hada-hadar kudin crypto mafi girma a duniya da ake kira Binance Tigran Gambarian ya zargi wasu 'yan majalisar wakilan najeriya su uku da cewa sun nemi ya ba su cin hancin dala miliyan 150 a lokacin da aka kama shi a najeriya bisa zargin wasu laifuffuka da suka hada da hallata kudaden haram a cikin shekarar da ta wuce amma daga baya kotu ta ce wato a janye karar saboda dalilan lafiyarsa tigran ya bayyana hakan ne a shafinsa na twitter Na tuntuɓi masanin harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk a kan batun musamman yadda zargin cin hancin da Tigran ya yi wa 'yan majalisar ka iya shafar kimar siyasar Najeriya. Wato Maryam maganar rashawa ta riga ta yi karfin da ta zama ruwan dare a ko'ina. A shekaru da suka wuce da yawa talatin a ko a police station idan an ce ga laifi ba wanda yake zuwa ce ta yaya za a fitar da kai ka bawo da wani abu a wani tsari na fitar da magana a kashe ta a sallamin mutane to amma a yanzu ba wai wannan hukuma ta waje ba ko kuma wannan ma'aikata ko kuma wurin kamfanin kasuwanci na crypto na waje ba har hukumomin gwamnatin ƙasa da yawa wani lokaci suna zargi ce idan aka bincike abu aka sa majalisar najeriya ta bincika maganar kawai a ƙarshe shine me za a karɓa a kashe magana kuma ana kawo laifuffuka da yawa na bincike sai ki ga an yi an wuce ba a ga sakamakon wannan abun ba to dakta duk da cewa ba a tabbatar da waɗannan zarge-zargen ba ta yaya kake ganin wannan badakalar ta zargin cin hanci za ta iya shafar harkokin kasuwancin shi kamfanin binance ɗin a najeriya da kuma ma kasuwar cryptocurrency gaba ɗaya a ƙasar To, ita harkar Najeriya a yau waɗanda suke wannan maganar badakalar kowanne a cikinsu za a zata cewa dan ƙasa yake amma ƙarya suke yi don kansu suke yi. Ba abinda zai shafi Binance idan har magana ta mutu a watakila an ba da wani abin watakila ba a bayar ba wanda za su sake hawa kan maganar tebur ɗin cewa ya kasuwancinsu zai kasance. su ma da nasu bukatun za su zo ba kasar ba ce a gabansu ko da binance nan cutar kasar yake yi ba wanda za su zo su duba abin ba wai za su damu da kasar ba to dakta kana gani uh, su 'yan kasar ba za su samu karayar gwiwa ba wajen saka hannun jari ko kuma yin harkokin kasuwanci da kamfanin wato abin da ya sa shugabannin kasar najeriya suke abin da suka ga dama a cikin su jama'ar kasar duk wanda yake gani ya damu sai kika kalilan ne su jama'an da yawa su aka kawo kala ko aka kawo wani abu da ya kawo cuta kowa tunani yake shi ma ɗan me zai samu kuma wa'anda suke damuwan ma suna gani sai a ci zarafinsu a ci mutuntunsu kowa sai koma ya noke. To waɗanne matakai kake gani ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin inganta martabar ƙasar a idan ƙasashen duniya musamman ma dai a harkokin kuɗi da fasahar zamani? to a gaskiya sai dai a ce wasu kasashen su kawo matakan da zai zama dole a kan wannan kasar tafi kama yadda aka saba sai ki ga a dama a najeriya sai kamfani ya bada cin hanci sai a zamana ba a najeriya aka hukunta shi ba a wata kasar da ko inda suke ko italy ko turai abin nan sai ki ga su ne suke kama kamfanoninsu da wato laifin cin hanci amma a nan kasar sai ci ga ba a yi ba shari'ar ba kuma ba a ma yi hukuncin ba a ma tuhume su ba haka idan duniya ta ɗau mataki 'yan najeriya shugabanninsu suna bi saboda a zauna lafiya su ci gaba da abubuwan da za su yi na tabbatar da su a yadda suke so To kana gani wannan badakalar za ta iya karyawa masu kamfanonin kasashen waje gwiwa wajen saka hannun jari ko ma yin harkokin kasuwanci a Najeriya? wato a gaskiyar magana duk wanda ya zo yin harka a najeriya ya zo kasuwanci a najeriya ya san menene yake faruwa a najeriya wato harkar rashawa da cin hanci da karya doka ta fi komai yawa wanda suke wa kansu kariya su dake tun daga farko ba sa yi suna da kasuwa babba watakila za su iya samun abin da za su iya samu sannan su tsaya akan gaskiya amma yawancin wanda zaki ga suna tashe dama ai da suke towa ne saboda ga giwa ta faɗi nan ga maragada za a yi a samu a tafi saboda haka su kansu kamfanuwan da ake gani a najeriya su ma aya tambaya za ki rinka samu su mm. yawancin kamfanin da suke da ka'ida sosai ba sosai suke son su zo kasan nan ba saboda ba za a zauna lafiya da tunaninsu da tunanin ma'aikatan da suke aiki a kasar Dr. Faruk Bibi Faruk kenan masanin harkokin siyasa a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari biyu da biyar. Yanzu kuma ga mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Tare da ni Hassan mai na kaina. Za mu duba yadda wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka sako kimanin wasu mutane guda dubu ɗaya da suke garkuwa da su a jihar Katsina. Yayin da suke ganin cewar sulhun da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da 'yan bindigar yankinta na ƙarin illa ga jihar Katsina. wani rahoton kamfanin tsaro na beacon intel na nuna yadda tsaro ke kara taɓarɓarewa a nigeria toma dalla 'yan bindiga daɗi a jihar katsina sun sako wasu mutane kimanin dubu ɗaya da suke garkuwa da su a cikin daji shugaban karamar hukumar sabuwa faruk ayatu da ya tabbatar da hakan ya ce yankinsa inda ya fi ɗanɗana kudar 'yan bindiga daɗin na da dazukan da ke johin zamfara kaduna niger da kebbi duk da a baya an dan samu saukin hararen 'yan ta'addan amma a ba bayan nan hararen sun kara dawowa inda ya ce sulhun da gwamnatin jihar kaduna ta da 'yan bindiga a wannan yanki ya jefa su cikin halin kakani kayi shugaban karamar hukumar ta sabuwa ya ce 'yan bindigar na zafafa hararen ne saboda gwamnan jihar katsina duk kwarɗa ya ki aminta da maganar sulhu akan haka na tambayi masanin tsaro cp rabiu ladodo da ke zama kwamishinan 'yan sanda mai ritaya ko komai zai ce dangane da waɗannan batutuwa? Eh gaskiya ne sulhun da ake yi a Kaduna na iya zafa fama, katsina da zamfara hare-hare. Ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi shine mataki na bai ɗaya. Na sha faɗa ba da matsala da sulhu illa kawai yaudara da rashin gaskiya da ke cikin sulhu kan kowane bangare abu na biyu shine maganan wannan shugaban karamar hukuma na sabuwa da ya yi cewa rashin sulhu shi ya zafafa wannan hare-hare to ni bani da wannan ra'ayi ƙoƙarin da gwamnatin jihar katsina ke yi a fahimta ta tana bakin ƙoƙarinta kuma tunda ta ɗau layin ba sulhu to gaskiya a wannan gabai in gwamnatin jihar katsina ta ce ta dawo kuma ta yi sulhu za a samu shakku bisa ga yunkurin da ake yi na dakila wannan ta'addanci tun da dai tun farko gwamna ya ɗau wannan layi kuma gaskiya yana bakin ƙoƙarinsa cikin katsina nike akan yi wasu tarurruka na tsaro da ni lokaci-lokaci na san irin ƙoƙarin da shi mai girma gwamna yake kuma daga nesa fisibilila za ka iya karantar yunkurinsa da niyyarsa illa iyaka abun ne kaman yana da yawa yana buƙatar taimako daga gwamnatin tarayya wanda idan gwamnatin tarayya ta shigo yunkurin da yake yi zai fi inganta amma dai na sha faɗa ma cani bani na matsala da sulhu illa iyaka yaudarar da ke ciki da rashin gaskiya shi gwamnan katsina ni a fahimta ta in ka lura za ka ga matashin ɗan siyasa ne kuma gogagge wanda ya faro siyasarsa daga ƙasa to saboda haka yana buƙatar goyon baya musamman daga gwamnatin tarayya al'ummar katsina dai a fahimta ta suna ba shi duk cikakken goyon bayan da ya kamata ko ba komai ni na fahimci cewa mutane sun gamsu da irin kokarin da yake nasarar da ake samu ko rashin nasara kuma wannan wani abu ne daban to shin yanzu menene abin yi na ɗaya gwamnatin tarayya ta shigo gadan-gadan a katsina ta zo ta diba irin kokarin da gwamnatin jihar katsina take yi wanda take ganin da gyara tunda ita tarayya ce ta gyara a taimaka a tafi bai ɗaya abu na biyu da za a yi shine naci kamar yadda na sha faɗa naci damben kuturu wato irin wannan yakin sai da naci in aka nace aka nace duk sanda aka yi wata sansan eh, aka dan yi sanyi ga abin to shine zaka ga suna samun galaba amma duk sadda gwamnati ta dage har Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amura abu na ƙarshe bisa ga abubuwan da na ga ya kamata a yi shine su kira ne ga su 'yan bindiga su su ba da kai boriya hau. Tunda gwamna yana ta cewa a haka dai ba zai sulhu da 'yan bindigan nan ba sai in sun yadda su zo a yi sulhu. In sun yadda su zo a yi sulhu ya ce shirye ke kuma ni ina da imanin cewa da gaske kiɗin in sun ce ba gajiya ba ce. Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo. Yanzu kuma sai rahoton yadda tsaro a Najeriya ke kara taɓarɓarewa. Kamfanin tsaro na Beacon Intel da ka fidda rahotannin wata-wata kan sha'anin tsaro a najeriya ya ce a wannan karan sha'anin tsaron na ƙara dagulewa shugaban kamfanin dr kabiru adamu ya mun karin bayani watan farko kenan na shekara 2025 abinda muka gani gaskiya an samu taɓarɓarewar tsaro a dukkan mizanin da muke aunawa mukan auna mi abubuwa da yawa ne to amma muka yi jimlan su a karkashin ababe uku na farko shine ababen da suka faru na dangane da matsalar tsaron hare-hare da ake kaiwa da kashe-kashe da dai sauransu to wannan an samu kari na ɗigo bakwai a cikin ɗari wato a watan watan sha biyu an samu ɗari shida da tamanin da hudu a watan ɗaya kuma shekara dubu biyu da ishirin da biyar aka samu ɗari bakwai da talatin da biyu kagan kai lissafin zai kama ɗigo bakwai da ɗan wani abu a kai da muka je daga mace-mace a watan sha biyu na shekara dubu da ishirin da hudu mutum ɗari bakwai da takwas ne aka kashe a Najeriya to amma da aka zo wata ɗaya sai ya karu ya kai mutum ɗari tara da casa'in da ɗaya wanda kuma in ka lissafa shi zai kama kashi talatin da tara da ɗigo tara a cikin ɗari kenan wato 39.9% ƙarin da aka samu kenan wanda ya zo ya taya mana da hankali shine satan jama'a don karban kuɗin fansa wanda shi kuma da muka hada tsakanin watan sha biyu na shekara dubu da shirin da hudu da na watan daya na shekara dubu da shirin da biyar sai muka an samu karin kashi sittin da hudu da digo takwas ma'ana a watan sha biyu na shekara dubu da shirin da hudu mutum ɗari shida da saba'in da ɗaya aka sake a Najeriya to amma a watan daya na shekara dubu da shirin da biyar mutum dubu ɗaya da ɗari da ɗaya ne aka sake wani abu kuma wanda shi ma daidai yana cikin abin da suka taya mana da hankali mun samu rubutu da yawa na wayanda aka sake wanda ba mu iya tantancewa ba amma wanda kusan dukkan alamomi na nuna cewa lalle haka din ya faru amma saboda bai kai gwaje-gwajen da muke yi ba kafin mu saka cikin rumbun mu na tattara bayanai ba mu saka su a ciki ba yawanci za ka ga irin sata ne da aka yi a ƙauyuka masu nisa ko kuma irin wanda ake ce ma express kidnapping wato one chance wanda ke faruwa a birane wanda za ka ga za a sace ne a ɗan rike na wani dan lokaci sai a karba to a takaice dai duk da yake ba mu saka wayannan din ba ka ga dai wanda muka saka din an samu ƙari 64 da dan wani abu a kai a cikin ɗari ma'ana satan jama'a dan karɓar kuɗin fansa na ƙari ci gaba a nan a gaishe da dr kabiru adamu shugaban kamfanin tsaro na beacon intel masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. julie gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti a madadin sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya Allah a gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayar mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya mun samu kira na farko daga Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To muna jan ka Ayuba Garba Imam. To roƙona ga gwamnatin tarayyar Najeriya akwai wani makarantar 'yan sanda a nan garin tafin madaki da tsohon sanatar mu sanata halluru dauda jika ya gina mana muna roƙon gwamnatin tarayya da Allah ta taimake mu ta karasa mana wannan makarantar 'yan sanda na garin kafin madaki duba da yadda yake da muhimmanci a cikin al'umma lallai ta karasa mana wannan makarantar an taimake mu kuma an taimaki 'ya'yan talakawa za mu samu karatu a samu ɗaukaka na gode mai magana ayuba garba imam daga kasar madaki a jihar bauchi to mu ma mun gode ayuba garba imam yanzu kuma za mu je jihar nasarawa assalamu alaikum sunana shaf ali kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa Maryam barka da aiki Maryam. Barka ka dai Malam Shafale muna jan ka. To, gaskiya kira nake son yi musamman da ga wannan gwamnati namu na tarayya don abun da yake tafiya yanzu da jiya zuwa shekaran jiya kawai mun ga eh, kafafen eh, sadarwa na mtn sun kara kudi na network kai da kari data ma ya zama wani abu an sake an ce an kara kudi datan ma baka iya samu kiran ma baka iya samu amma mun yi magana da wayannan kamfanoni sai suna faɗa mana kan cewa gwamnati ne ta kara musu kudi don Allah da annabi kira muke yi mu talakawa tsadar rayuwa ya yi yawa dama shine a wayan ne ake samu a sata zumunci da yan uwa yanzu hmm. ga shi wayan ma yanzu yana so ya sake zama la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim To mun gode Malam Shafale har yanzu dai muna nan a jihar ta Nasarawa. Bashir Tela ne daga nan lafiyar bare bari. To muna jan ka Bashir Tela. A gaskiya ni zai magana kan ranar rediyo ta duniya wanda aka gudanar da kukukuwa a jiya. Hmm. To gaskiya rediyo ne yana da matuka muhimmanci kuma ya taimaka mana a rayuwa matuka yana ilimantar da mu yana nishadantar da mu yana faɗakar da mu abubuwan da baka sani ba to a rediyo za ka sani saboda haka muna jinjina ma ita majalisar ɗinkin duniya da ta ware wannan ranar kuma jama'a ci gaba da ba ma ma'aikatan gidajen rediyo goyon ba na gode bashir tela ne da ganin lafiyan bari bari Allah ta shaƙi lafiya a man mu ma mun gode bashir tela yanzu kuma za mu sake komawa jihar Bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Jihar Bauchi da Ibrahim Bura Shume ka Urgo karamar kuma da gama jihar Bauchi. To muna jan ka. Ni dai a muhawara ta yau da zan dan tuba ba baki bakina? Mm. Game da yan fansho ya kamata a taimaka a shi aboki ma audu kurdi na ganin udugu an tuba biya shi fara yin fanshin sa. Mm. Ya kamata ya taimaka yan fansho dinan yaushin ma'aikata a taimaka a inda biyan su. Mai magana Malam Ibrahim Barke shi na udugu ƙarfin kuma gama jihar Bauchi Najeriya shi ne shawararsa. To mun gode Malam Ibrahim daga Bauchi yanzu kuma za mu je Yobe. kana magana da sadiyo mai gidan sauro a yobe state to muna jan ka sadiyo yawwa wannan kamfani na kala ya kamata a rage mana na ɗan najeriya talaka kullum yana fama da abin da zai ci kuma ya a kira kara mana kuɗin wannan ya kamata yan majalisu su yi magana kan wannan ni ne sadiyo mai gidan sauro gashuwa shine magana ta to mun gode yanzu kuma za mu sake komawa nasarawa Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Alhamdulillah kuna tare da babawa mai hagu ne na cikin garin gidata. To muna jan ka babawo. Yawa eh, ina so in yi roƙo ga gwamnatin Najeriya game da matasan da suke zaune haka ba su da aiki ya mm. kamata su taimaka su ɗauke su wajen ayyukan eh, maganan tsaro. saboda duba wasu gwamnoni suna kokarin ba da dama a wani kowa ya mallake makamin shi tsakani da Allah a mallakan makami ko wani aka ba matasa dama matasa su mallake makami ko abin ba zai daɗi ya kamata gwamnatin Najeriya ta ba da dama a ɗibi sojoji a ɗibi ɗan da ga yara sun zauna sun gama karatu babu aiki to dan Allah muna roƙon gwamnati ta yi kokari ta rika ɗiban matasa aiki to insha Allah rabbi in dai ta yi wannan to Allah da za su za a samu saukin tsaro a cikin kasar nan Allah ya kawo mana mafita kuma na kuma gode muku to mu ma mun gode babawo daga Nasarawa yanzu kuma za mu je Adamawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Adamawa. ina magana da da malam habu daga mayo balwa daga adamawa to muna jin ka malam habu Masha Allah. Wato ni abin da nake so in faɗa a nan game da hukumar sadarwa na Najeriya mm. game da ƙarin kuɗin da suka yi. Wannan ƙarin kuɗin gaskiya ba wai mun ga laifin su ba ba wai ba mu ga tasirin su ba. Hakika mu damuwar mu a nan shine sadarwa bai da ma'ana sadarwa bai da inganci. kuma wani lokacin mu talakawa ko mu ne ake wannan abun ne sai ka ga an kullo maka wani wani rubutu a wayanka ba tare da ma ka san kawai ba wurin. Mm. wai wai wai kasa wai wai in ka taba test in ka taba ok dai to shikenan ka yi duk abin da suka fara to wannan ba zalunci ba kuma duk yawancin abun daga arewacin Najeriya ne ke faruwa za ka ga an kuma maka rubutu in ka taba ok dai to shikenan kan sa yadda da abun da aka fara kuma kullum sai a ɗiba maka kuɗi to mun gode malam Habu daga Adamawa yanzu kuma za mu je Kaduna Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da yamma barka da aiki. Barka ka dai dawa muke magana. To ina tare da Isiya dan Isiya Najeriya daga karamin kuma saurawa jihar Kaduna. To muna jan ka. Allah saka na kai ne da juma'a ne an ba mu dole faɗi ra'ayoyin mu. Haka. To gaskiya na matsayi ba ka kace bangaren abin da shafi bangaren abin da shafi halar iyawa. Ina kira ga shi shugaba Donald Trump ya yi dukkan Allah a akan manufofin da ke so ya dora kan ainihin falastinawa saboda suna cikin mummunan yanayi hmm. sannan kuma muna kira ga al'ummar duniya tsaya da addu'a sabili da Allah kawo bayan Allah na sauki sannan kuma muna kira ga kasashen turawa da suka kira na al'amarin da kuma yake sun aiwatar ya kwace musu gurare su muna kira gare su don Allah dan su zuwa mu bayan Allah na ba a samu kuɗin da su cikin wani da na zama da zaman lafiya jira da ba To a amin ah, mun gode kuma da wannan kiran naka za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice kungiyar mayakan Hamas ta fitar da sunayen mutane uku da take garkuwa da su waɗanda ta yi shirin sakowa a gobe a Asabar domin musanya da fursunonin Falasɗinu bayan da ta bayyana aniyarta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjejeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. amma kuma wannan ci gaban da aka samu ya ci karo da barazanar trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki wani abu da inda yake neman gujewa mataimakin shugaban amurka jd vance ya gargaɗi ƙawayen ƙasashen turai da ke halartar babban taron tsaro a birnin munich na ƙasar jamus kan barazana ta ciki yana mai bayyana ra'ayin cewa gwamnatocin ƙasashen turai suna kan tsatsauran ra'ayi amma kuma suna wato sun kasa samun ingantacciyar hanya da ta dace domin tunkarar yawan ƙaura. A yau Juma'a hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya IAEA e ta tabbatar da cewa wani harin jirgin sama maras matuki ya lalata wata katangar da ke wajen raguwar ɗakin na'urar sarrafa makamashin nukiliyar Chernobyl da ke Ukraine. Inda ya tada wuta ukraine na zargin rasha da kai harin a wurin da ke da nisan kilomita 130 daga arewacin cape wanda moscow ta musanta To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.